yau talata yau laraba ko biyar ga watan ramadan hijirar babban jakadan allah ko babban majidaɗin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga gari makka zuwa madina na da shekaru 1443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 ya sake haɗe mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar koko road a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na watan ramadan wata mai albarka kuma wata mai daraja watan da aka saukar da alkur'ani kuma watan da allah yake kasafa budget a cikin shi da fatar allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu to har yau dai muna magana ne akan khalifan manzo allah sallallahu alaihi wasallama na hudu mun san khalifa na farko shine abubakar as-siddiq al-akbar khalifa abubakar shine wa shine umar khalifa umar kuma shine Usmanu bin affan khalifan Usmanu bin affan shine ali, ali bin abi talib wanda idan muka lissafa waɗannan khalifofi shine na hudu ko to muna cikin bayani a kan shi wanda bayani kan ali abuna mai matukar faɗi saboda abubuwan da suka faru a cikin rayuwar shi abuna mai wahala a iya ƙayyade maka lokaci a ce kai bayani gamsashe cikakke game da ali musamman saboda irin shubuhar da aka kewaye lamarin ali da ita bayan wucewar ali al'amura da dama sun gabata sun gudana an waye gari an kewaye tarihin shi da al'amuran shi da shubuhohi wanda warwarar waɗannan shubuhohin biyar su ɗai bayan ɗai a karanta a warware abuna mai faɗi amma ni ba mamaki wani lokaci bayan wucewar azumi ya zama sa karatu wanda bai kasa ishirin ba ma zama 20 wajen walwalar waɗannan shubuhohin wanda a nan za mu buɗa mu karanta tarihin alibin abi talib yadda muke so a nan mu ɗauki sha'anin ashura shi ma mu buɗa mai kasusuwa nan wanda wannan zai ba mu damar mu fahimci abubuwa da dama masu matuƙar yawa game da addininmu to amma saboda kasancewar muna da ɗan takaitaccen lokaci za mu je ne direct zuwa ga falaloli manaqib fada'il na wannan babban sahabin ɗaya daga cikin mazaizan tarihi mazaizan jiya waɗanda suka yi duniya ta gani ta shaida waɗanda Allah ya cika rayuwarsu da albarka Allah ya cika rayuwarsu da alkhairi shi ne shugabanmu Ali bin Abi Talib wanda yana daga cikin falaloli shi kasancewar shi ɗaya daga cikin na farko da suka fara rungumar addinin musulunci kunga bai taɓa wani addini wanda ba na musulunci ba ko saboda ko da ya girma ya kai shekarun balaga ya girma ne cikin musulunci to kasancewa ta cikin waɗannan falala ce mai girma wadda Allah maɗaukakin sarki ya yabi masu irin wannan falalar da al-awwaluna na minal muhajiri na ansar ko na taba uhun bi ihsanin Allah ya ce mi radiyallahu anhum kaga ne yana cikin waɗanda Allah ya yarda da su domin na cikin as-sabiquna al na minal, muhajiri. muhajirin kun ga yana cikin waɗanda Allah ya yarda da su Allah ya faɗi bi nassil Qur'an cewa ya yarda da su da haka in an saka an ce ba da misali wanda Allah ya yarda da shi kada ka tsaya tantama faɗi Ali bin Abi Talib yana daga cikinsu nabi kuma mun san dangin annabi ne kamar yadda za mu zo mu ji cikin falalatai cikin falalolin da za mu ambata za mu ji nan gaba ko dangin na annabi ko makusanta ko makusanta makusanta makusanta kusancin shi ma yasa gidan annabi ya tashi annabi ya renon shi ko babu wani ɗanan namiji da ke tashi ya ce gani nan gidan annabi aka yi renona nan na tashi in ba alibin abi talib ba na uku ko muka ambata cewa shine mijin fatima a zahara bada'atun nabawiyya sayyidatu nisa'i halin janna shine mai gidan fatima wanda wannan ba ƙarama falala ba ko kasancewa shi mai gidan fatima wallahi ba ƙarama falala bace. falala ce mai girman gaske wanda na fi son irin wannan falalar da duniya da abin da ke cikinta gaba ɗaya wanda saɓanin sauran surukan manzon Allah kamar Usman bin Affan kun ga zuri'ar manzon Allah ta ƙarƙashin Fatima nan ta sarce ko nan ne manzon Allah ya samu zuri'a ta ci gaba da tafiya ashe aure ne wanda yake aure mai girma wanda ba mu da lokaci da za mu ambaci asalin yadda aka yi auren ali da fatima ka ji aure mai sauƙi auren da ƙulla shi da magana shi da komai ciki 'yan mintutuka aka ɗaura shi ba tare da ɓata lokaci ba auren da sadaki kawai aka bayar ba lehi akwatayyan nan da ke ba samari wahala akwatayyan nan da suka mai da wasu samari suka zamo sun rufe ido ya ke halal yaki haram ko wani ma ya koma 'yan koma na bandit don ya samu da ya cika waɗannan akwatayyan to ga auren da ya fi ka albarka ya fi auren uwarka albarka ya fi na ubanka albarka angon ne shine ali bin abi talib amarya kuma ita ce sayyidatu nisa'i ahlil janna sannan wane ne waliyi kuma shine Oba ango shine uba amarya shi ke bayarwa shi ke karba tuwo na maina shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam don haka ina ma a ce iyaye za su yi kwaikwayo da wannan a tashi ba da mata ba kuɗi ake dibi ba domin alima lokaci annabi ya ce menene sadaki ya ce bai da komi sai wani dan sulke da ke gare shi hutamiya ya ce shi kaɗai ke gare shi annabi ya ce je ka bata wannan sulken da shi aka yi sadakin ta ya ce wannan sulken duka nawa yake annabi ya ce je ka bata dama khairun nikahi aisaru hakon da dama za a je a kashe kuɗi a kashe kuɗi a kashe kuɗi a rike kuɗi a zo a yi aure ku gabe ya albarka ba to albarka aure tana cikin sauki ina a ce za a samu iyaye waɗanda kowannensu abin da yake nema kawai sadaki ya ce ka je ka kawo dubu talatin ko dubu ashirin in ɗarmama aure da ɗiyata wance ko zobe bansu su Dauki ɗauki dubu ishirin ko dubu talatin ka miƙa kayan ɗakin fadima ma in ka ci su la haula la quwwata illa billah ka ji katifan fadima da hilon fatima da kayayyakin da aka kaita abin zai baka tsoro sannan a gidanta ita ke aiki har sai da ta nemi ma mahaifiyarta ta raba aikin biyu mahaifiyarta ta kama mata rabi ita ta ɗauki rabi biyar manzon Allah face ta fi biyar kowa duniya uwar Hassan da ne diyanta sun fi diyan kowa duniya ko kana da ɗan da ya kai na fadima amma ku dubi yadda aurenta ya kasance cikin sauƙi aka yi aure aka kammala babu neman karya kamar yadda wani malami na musulunci ke cewa in baka nake kake sai ka sa kayan kanikancin ka sannan ka je gurin neman mata barun jima'a sa kane na rundawa sannan ya fita wajen neman mata kada ka yi karya kai ku a ga ɗauki waya yana hello yana faɗin mr dangote ko ba haka suke yi ba wannan deport in na sayar da shi wannan man a miƙa shi a yi da shi ƙasa kaza yana rabar yiwu jimmai yana kamar yadda ake rabon goron ɗaura aure kuma wallahi da ke ya karya da haka wannan kira ne da nake ma iyaye a jihar sokoto birni ne na shehu birni ne na musulunci kuma wannan muryar takan isa gida-gida ko ina a cikin sakwato da allah a sassabta irin wannan matsalan ta aure a sassabta domin waɗannan musibin da muke fama da su su rabu abin da ke kai yaran nan su fada cikin dukkanin wata mummunar hanya garin neman kuɗi ba wani abu bane face neman su tara waɗannan akwatayyan neman su iya cimma bukatocin da kuka ɗora musu yayan aure da sauran bukukuwa da ake yi don haka a sassauta domin mu ga sauƙi cikin al'umma menene amfanin mu ci gaba da tsanantawa a ci gaba da harbin mu ana ɗaukan mu ana tsintan mu ana kai daji ana cinike mu kamar awaki yau ko akuya ta fi adam ita da ake yankewa ko to ta fi adam ma kwanciyar hankali ka taɓa ji akuya miliyan goma ko akuya miliyan biyar to haka ake sayin ɗan adam nan ko ina ana iya kame ka a gidanka a kame a kan hanya a kame a kasuwa ne a kame a ko'ina sannan a ko'ina ana iya buɗa mutane wuta ka shiga kasuwannin ƙauye ka gani ba kwanciyar hankali don haka a gyara malamai suka ce ta zawaja ali ibn abi talibin fadimata binta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sana asaniya min alhijira wannan aure an yi shi shekara ta biyu bayan hijira shekara ta nawa shekara ta biyu bayan hijira kamar yadda yake a littafi al-isaba fi tamyiz sahaba kamar yadda yake a littafi al-bidaya wan nihaya na ibn kasir juz'i na uku shafi na 377 sa'ana a karkashin wannan auren aka samu aka samu al-hasan da al-husain ko duka waɗannan fada'il ne na ali kasancewa ne shine abul hasan kuma shine abul husain fallaci mai girma sa'an na yana daga cikin falaloli ne yana cikin goma ɗin da aka ba certificate ɗin aljanna to a nan duniya al'ashara al-mubasharuna biljanna manzo Allah ya fito tsakiyar sahabban shi ya ce Abu abubakarin filjanna wa umaru filjanna wa usmanu filjanna wa aliyu filjanna wa abdurrahmanu filjanna wa abu ubaida filjanna wa talha fil janna wa zubairu fil janna wa sa'adu fil janna wa sa'idu fil janna manzo Allah ya lissafa su su goma yace dukkanin su yan aljanna ne wanda a wajen lissafi ali ne na hudu to kaga dan aljanna ne to a nan duniya ko yana da certificate ne na aljanna sa'an yana daga cikin ɗaya daga cikin halifofin nan hudu shiryayyu abubakar umar usman da shi ali muna da hadisi daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna tsawon muddar lokacin da za a ɗauka ana samun halifofi waɗanda suke shiryayyu muna da hadisin safina Allah ya ƙara mishi yadda ya ce sami ito rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu alkhilafatu salasuna aman manzo Allah ya ce khalifanci shekara goma sha biyu ne za a yi eh, shekara talatin ne za a yi ana khalifanci salasuna aman shekara talatin sun ya kunu ba'a da zalikal mulku sa'an nan sai mulki ya zamo bayan wannan da an cika waɗannan shekarun talatin to khalifanci ya wuce na shiryayyun khalifofi abinda kawai zai rage shine mulki wa yake faɗin haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma hadisin za ka iya samun shi a almusnad na imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a sannan yana cikin aljami na imamu tirmizi hadisi na 2226 sannan ibn hibban ya zo da shi a sahihi ka duba mawaridu zama hadisi na 1531 ibn asakir ma ya zo da shi a tarihin madinati dimashq a ainihin jizi na hudu shafi na 222 annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa alkhilafatu salasuna aman khalifanci shekaru talatin ne summa yakuna ba'da zalika summa yakunu ba'da zalika al-mulk ko mulkan summa yakunu mulk summa yakuna mulkan ba'da zalika sa'annan sai al'amari ya koma mulki da an wuce waɗannan kalifofin to an wuce kalifofi sarakuna ne za a yi ta yi waɗannan kalifofin guda hudu su ne kalifofi shiryayyu wanda na farkon su shine abubakar a siddiqul akbar ya shekara biyu ne bisa mulki ko shekarun abubakar ba shekaru ne masu yawa ba shekara biyu ne kacal bisa mulki sa'an nan na biyu shine umar al-faruk wanda umar al-faruk ya yi shekaru goma bisa mulki tun daga shekara ta sha uku har zuwa shekara ta 23 ya yi su akan mulki shekaru nawa kenan kun ga muna da shekaru goma sha biyu an fahimta sa'an nan sai usmanu bin affan wanda daga shekara ta 24 zuwa ta 35 usmanu ya yi tsawon shekaru kusan goma sha biyu sha ɗaya zuwa sha biyu to mukan ce shekara goma sha biyu bisa mulki in ka haɗa su da waɗancan sha biyu sun tashi nawa 24 sa'an nan si ali wanda ya shekara biyar bisa mulki 20 da nawa 29 sa'a nan shekara ɗaya wadda alhassan bin ali ya bisa mulki in ka hada ya tashi nawa shekaru 30 shekarun nan 30 sun fara ne da shekara goma bayan hijira nan ne farkonsu don annabi ya yi waɗannan shekarun goma to idan ka hada goma da 30 su tashi nawa to khalifancin kenan zai ƙare shekara ta 40 bayan hijira kuma haka ya faru khalifancin daga nan ya kare, inda imamu suyuti a cikin tarihul kulafa ya ce waɗannan khalifofin guda hudu da ayyamul hassan 'yan kwanakin da Hassan ya bisa mulki idan ka hada su sune ne shekaru baki ɗaya ka cukar na khalifancin musulunci to daga bakin nan mulki zai fara shi ko mulki gado ake yi ko ba cancanta ake amfani da shi ba da gado ake amfani to daga bakin nan sai mulkin ya tumna abi sufyan wanda kaga shi ba khalifanci bane mulki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu man tagayyar sunnati rajulun min bani umayya ya ce farko wanda yake canza wannan sunnar ta a zaɓi wanda ya cancanta a ɗora gado shine wani mutum daga cikin banu umayya wanda wannan shine mu'awiyah abin abi sufyan shi ya kurkura yana daga cikin abin da malamai suke lissafa a matsayin kurakuran mu'awiyah ibn abi sufyan Allah maɗaukin sarki ya kara mishi yadda kuma ya mishi gafara da ya hau bisa shugabanci mutuwa ta zo mishi tun daga shekara ta arba'in yake bisa mulki ko ko mutum shekara ta arba'in da ɗaya har zuwa shekara ta sittin yana bisa mulki don haka ya share shekaru goma sha tara zuwa ashirin bisa mulki to bayan ya gama sai ya damka mulki ga hannun ɗanɗan shi yazidu bin ma'awiya wanda a ƙarƙashin yazidu ne abubuwa da dama suka faru shekaru shekara ta 60 shekarar nan ta 60 ma'awiya da ya ga ƙarshen shi ya zo sai mika mulki ga hannun ɗan shi yazidu wanda ba shi ya cancanta ba lokacin akwai waɗanda sun fi yazidu cancanta wanda na daga cikinsu akwai al bin ali wanda ɗanɗan ɗan fatima ne mudgatun nabawiyya ɗanɗanta ne amma kuma sai ya ɗauki mulki ya bayar sahabai da dama su yi mishi musu amma dai aka tilasta ma da dama su zo su yi mubaya'a mutane da dama suka yi mubaya'a ga yazidu ya zama mulki yazidu ba mulki ne da aka samu nasara cikin shi ba Ɓarnar da ta faru ta fi nasarar yawa sharrin da ke ciki ya fi alkhairin da ke ciki a lokacin mulkin shi ne aka je aka yaƙi garin madina aka kashe kowa garin madina aka watsa kowa a lokacin mulkin shi ne aka kashe al-husaini bin ali radiyallahu anhuma a karbala wanda tarihi ne mai ciyo Tariki ne na musulunci mai matuƙar ciyo dama abu huraira ya ba da hadisi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hilaku ummati ala yadi aghila matin min quraish halakar al'ummata zai zo ne kan hannun wasu 'yan tsirarrun samari a cikin kuraishawa ya ce yana neman tsarin allah daga shugabanci imarati sufaha shugabancin wawaye wani wuri kuma shugabancin yara to yazidu yana yaro karami an ɗauke shi an ɗura shi bisa mulki abubuwa da dama suka faru wayanda ba daɗi shi ma da ya mutu sai ɗan shi ya gade shi bayan ya shekara hudu bisa mulki shekara ta 64 sai mu'awiya bin yazid shi kuma ya gadi yazidu mu'awiya na biyu kenan ba wancan mu'awiya ba daga nan aka samu shugabanni irin su marwan bin al wanda bai shekara ba ma wata tara yayi da kwana 28 bisa mulki allah ya karbi rai shi daga nan kuma sai aka koma shugaba biyu ke ga musulmi a daidai wannan lokacin abdullahi bin zubair ya karbi mulki a daidai lokacin kuma wani bangare yana canza hannun abdulmalik bin marwan aka yi ta yaƙe-yaƙe to haka aka zo har aka kai ƙarshen banu umayya shugaba na ƙarshe wanda ake kira marwan bin muhammad shekara ta 127 zuwa shekara ta 132 yayyana mulki wanda yana daga cikin mafi adalcin wannan tsatson na banu umayya shine umar bin abdulaziz wanda ya hau mulki shekara ta 99 ya yi wa fati shekara ta 101 so haka dai za ka ji to ali bin abi talib in mun ka kalla yana daga cikin halifofin nan da muddan lokacinsu ta faɗo daidai lokacin da annabi ya ce za a samu khalifofi ko salasu na amal to shekarun ali mulki ali yana cikin waɗanga na amal ɗin ina fatar an fahimta kuma dukkanin malaman duniya sun haɗu cewa ali malaman sunna ga baki ɗaya ko ina a duniya sun haɗu cewa ali yana cikin halifofi shiryayyu sa'an nan daga nan kuma daga cikin falala ali kasancewa ce mayaƙi wanda ya halarci yaƙoƙa daban-daban ya yi zaruntaka daban-daban babu yaƙin da annabi ya jefa ci ali ya je wannan yaƙi in banda yaƙin tabuk sannan akwai yaƙoƙa ma da ali ya je waɗanda annabi ya tura shi annabi bai je ba an gane amma babu yaƙin da annabi ya je ya yaƙi da hannun shi face tare da ali ali yana cikin jarumawa yana cikin zaruman mazaizai waɗanda tun da suka bar duniya ba a maimaita irinsu ba duk inda ya ratsa da takobin shi kafarai gudu suke yi ba a iya fuska ka zo gaba da gaba ka yi mubaraza da ali ka yi kaɗan wanda duk ya sake ya yi haka turan nan wadda ta haife shi za ta rasa ɗa ba mutum guda ba a tara mutum uku hudu masu tarma ali wajen faɗa wallahi ba za su iya samun nasara gare shi ba don haka ma ya ishe ka san da haka har ba mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ali ya kiya yaƙoƙa daban-daban yana cin nasara kai hasali ma lokacin da aka kashe shi ba a fagen daga aka kashe shi ba yana bisa hanyar dawowa daga masallaci na aka kashe shi ya je yaƙi ya yi burin ya yi shahada wajen yaƙi amma ina duk inda ya don faru gungun kafare watsiya suke yi ka je ka karanci jaruntar da ya nuna lokacin yakin badar lokacin yakin uhud akwai waɗanda suka tsorata suka juya suka ruga daga baya allah ya yafe musu ali yana cikin waɗanda suka kafe ƙafarsu ba sai ko da gaba-gaba suke cikin kafirai su sara asara a lokacin yakin na uhud sai da aka yi alisara goma sha shidda amma kuma bai raunanar da shi ba yana nan dai yana taba manzon Allah kariya gadin manzon Allah yake yi sa'annan a lokacin yakin ahzab ya nuna jaruntaka inda ya fuskanci wani katon gungumen kafuri wanda kowa ke tsoron fuskanta ibn wad al'amiri ya kuma kashe shi babu isasshen lokacin faɗaɗawa balle mu buɗa ya ƙoƙan ɗaya bayan ɗaya mu je da aliyayi su sa'annan lokacin yaƙin khaibar ma ya nuna jaruntaka an yi an a ci yaƙi yaƙi babu alamun nasara an ba abubakar tutar yaƙi ya je an kasa samun nasara an ba umar alfaruk tutar yaƙi ya je an kasa samun nasara an dawo cikin kam ɗin musulmi an zauna manzon Allah ya ce to gobe zan ba da tuta ga mutumin da Allah na so ne shi ma yana so Allah sannan wannan mutumin kuma gare shi Allah zai ba da nasara cikin dare ne annabi ce gobe zan ba da wannan tutar gabanin gari ya waye ko sahabi na nan na tunanin Allah ya sani na za'a ba kowane sahabi so yake a bashi wannan tutar gari na wayewa manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ce ina Ali da Abi Talib annabi ya mika mishi tuta Ali ya karbi tuta ya ce in na je in yi ɗaya da su ne a tarwatsa su a gugunta su ne ko kaka za a yi manzo Allah ce a dai bi su a hankali ya Ali ka fara kiransu zuwa ga kalmar Allah in sun karba maka yi musu bayani game da wajabcin sallah salloli biyar da Allah ya dora musu in sun yi yi musu bayani akan kaza a bi su a hankali sa'annan Ali ya rika tuta Ali bai dawo ba sai da aka bai juyo ba sai da aka samu nasara yaƙi ne da za a yi da yahudawa Yahuda ko makiran mutane yahudawan kaibar suna da plan na yaƙi na shekara sama ga dubu suna da system system na yaki amma Ali bin Abi Talib ya hudo musu ta inda ba su sani ba ya tarwatsa su har ma aka ce ya ɗebe babban gate ɗin garin ya sa hannu ya zazzaɓe gate ɗin ya shimfiɗa shi bisa ga wani rami ya ce musulmi su hau wanda da aka gama aka zo ƙarti ɗaya ɗaya har ƙarti shidda ne ko ƙarti nawa ne aka ce su tallaba su ɗauki get ɗin suka yi suka yi suka kasa motsa shi to sai dai wannan kisar bata inganta ba an fahimci wannan wannan bata inganta ba ba mu da lokacin yawon bude isnadan da sai in bi ɗurƙuƙan ga gabaki ɗaya a musu ɗaya ɗaya ka ji labari inda ya fara da inda ya ƙare ka ji wanda ya ƙirƙiro shi jarumin gaske ne ya yaƙi da su mu'awiya bin abi sufyan da suka ji wuya wani yaƙin ƙur'ani suka ɗaga suka ce a yi sulhu da ƙur'ani ali yace to tunda aka daga qur'ani ni kan ban ya kar wanda yake rike ya wanda ya daga qur'ani duk wanda ya nuna mini qur'ani ban ya karshi don haka ali ya dakata da yaƙin, aka zo aka yi sulhu ina fatar an fahimci wannan don haka ali jarumin gaske ne ba abinda za a ɓata lokaci ne ma ana faɗa mutane ba saboda abu ne wanda mutane sun riga sun san shi bahaushe har kirari yake ma'aliko zakin fama don haka mun san kowa ne ne ali a fagen daga ali in ya rika takobi bai tsoron dan kowa kuma duk dan da ya fuskanto shi to wannan yinin matar shi tana zama goruwa ‘ya'yan shi su zama marayu uwa ta kuma ta rasa ɗa duk wanda ya fuskance shi sa'an akwai falaloli daban-daban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambatan ma'ali wanda za mu karanta gwargwado abin da lokaci zai iya ɗauka na irin falaloli da girma da matsayi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambatan ma sayyidina ali allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda wanda yana daga cikin waɗannan falalolin hadisi ne wanda yake shahararri ga halusa na mutane kuma hadisi ne wanda ya yaɗu ko'ina da ko'ina cikin duniyar musulunci da shi zan fara shine hadisin gadir hum gadir hum wanda hum wani tafki ne wanda yake wani guri da ake kira hum wannan gurin da ake kira hum yana a gabar gulbin maliya tsakanin garin makka da kuma garin madina idan ka ɗauki hanyar jirgin sama mai ƙaƙƙiyar hanya za ka yi tafiya kilomita 174 tsakaninka in ka baro garin makka ka faro madina hanyar jirgin sama mai ƙaƙƙiyar hanya kenan za ka tafi kilomita 174 idan ko kace ka bi hanyoyi na mota da sauransu to sai ka yi kilomita 203 da ɗigo bakwai sa'an nan ne mutumin garin makka zai iso garin Hun, wanda wannan garin Hun yana kusa ga miƙatin nan da ake kira aljarab mun san miƙatin jarab ko eh, abin nan miƙatin abin nan afuwan juhufa aljuhufa miƙatin aljuhufa yana kusa ga miƙatin aljuhufa wanda yau ya koma rabi'a sa'an nan daga wannan hum ɗin zuwa garin madina sai ka yi tafiya kilomita 191 miƙaƙƙiyar hanya kenan hanyar jirgin sama kilomita 301.7 shi kuma in ka bi hanyoyin mota da haka ashe wani bagire ne tsakanin garin makka da garin madina wanda tafiya ce ƙalilan tsakanin shi da gulbin maliya red sea ina fata an fahimta sa'an nan kilomita hudu ke tsakanin shi da garin aljihufa wanda miƙati ne daga cikin miƙatocin aikin hajji to lokacin da aka yi hajjin bankwana duniyar musulmi ta taru a makka annabi ya yi hudu ba ya gama an kama hanya garin dawowa zuwa garin madina an ci kilomitoci 203 ana tafiya sai manzo Allah ya ce a dakata da aka dakata sai yasa aka giggina wasu 'yan ɗakuna haka 'yan ƙubbobi da aka gina su sa'an nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayu cikin mutane a lokacin kuma taro aikin hajji ne sai dai ba dukkanin mutane aiki hajjin ba ko saboda akwai waɗanda an baro su makka akwai kuma waɗanda da makka sun kama hanyar su zuwa gida ba hanyar garin madina suke bi ba ba miƙatin su guda da madina ba to duka dai waɗanda ke biyowa ta gefen madina daga cikin alhazai suna tare da annabi ba a rabu ba to an kawo daidai wannan bagiran na sai manzo Allah ya tsayar da kowa an ka tsaya yasa aka gina mishi aka shishire komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye ya kudu ba annabi ya kudu ba kudu ba wadda take mai ratsa zukata ya kira mutane ya tunatar da su Allah ya tunatar da su yinin kiyama ya tunatar da su duk abin da ya kamata a tunatar da su sa'an yake faɗa musu cewa yana ma hangen kamar mutuwa ta kusa ta zo mishi shi ya ce ba mamaki zan karɓa kiran mai kira ina ganin mutuwa ta kusa ta kama ni kamar yadda zaid bin arkam yake ba da labari ya ce kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fina katiban. manzon allah ya tsayu cikinmu yana mai kudu ba bima'in yudu'a human ya ce a wasu ruwa da ake kira hum baina makkata wal madina wanda yana tsakanin makka daga madina fahamidallah ya gode ma Allah wa asna alaihi yabo gare shi wa wa'aza wa zakara wa zakara yayi wa'azi ya tunatar sun maƙala sanne ce amma ba'ad ala ayyuhan nas ya ku mutane fa inna ma ana basharun lalle ni mutum ne yushiku ya kusa an ya atiya rasulu rabbi manzon ubangiji na ya zo mini fa ujibu ni kuma in karba ni shi annabi na nuna musu me wafati ya kusa ko yace wa ana tarikun fikum sakilain yace ni kuma zan bar muku abubuwa guda biyu masu nauyi wa ana tarikun fikum sakilain zan bar muku abubuwa biyu masu nauyi ya ce walahuma na farkonsu kitabar la shine littafin Allah ya ce fihil huda wa nur cikin littafin Allah ne za ku samu shari'a da kuma haski? fa zubi kitabin lahi don haka ku yi riko da littafin Allah ku bihi ku yi riko da shi fa hassa ala kitabin lahi wara gaba fihi annabi ya kwadaitar cikin biyar littafin Allah sun maƙala sanne cewa wa ahala baiti abu na biyu da na bar muku sune iyalin gidana kumullah fi ahli baiti ina haɗa ku da Allah ina tunatar da ku Allah cikin sha'anin mutanen gidana kumullah fi ahli baiti kumullah fi ahli baiti wannan bangare daga cikin hudubar kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wanda za ka iya samun shi a littafin sahihu muslim hadisi na 2408 da kuma littafin al-musnad na imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a a hadisi na 19285 kun ga kenan manzon Allah ya tsayi wannan wurin da ake kira hum kuma ya hudu ba ko kuma har yanzu wannan gurin yana nan bai bata ba to abin mamaki sai wasu suka ɗauki wannan suka ce manzon Allah ya naɗa aliyu khalifa ne a wannan gurin wai manzon Allah ya sa an tsayi gurin an kwana uku ana ta bubbuga ɗakuna ana ta yin ɗakuna ana ta yin ɗakuna aka shirya ƙware ƙwaryen biki annabi yasa aka yi ta kiran mutane da makka waɗanda sun je wani gari duka aka mayar da su sai da aka sake dawowa na aka haɗu malamai suka ce to me yasa ma tun ana garin makka ana aiki hajji annabi bai faɗi ba domin duk muhimman magana maganganu ce ake faɗin su ko me yasa in dai wani abu ne kamar yadda suke so su nuna manzon Allah bai faɗe shi tun can garin makka ba da kowa na nan sai da bari an rabu na can ƙasa sun yi wacin ƙasa, na can sun yi nan nan sun yi nan nan sun yi nan madina ce da tawaga ta mutanen da ke da ainihin miƙati kuma da hanyar su guda da garin madina su ne suka bi hanya ɗaya da haka majority na alhazan ba bisa wannan hanyar suke ba da yawa wasu garuruwa suke kuma sun zo sun gama aiki a hajji sun gama zon allah sun juya to wai kamar yadda suke faɗi sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayu a wannan bagiran da ake kira hum ya kwana uku aka kikkimtsa aka kikkimtsa nan ya ce halifa na wanda zai zo bayana shine Ali bin Abi Talib don haka ku riƙe shi muna da hadisai waɗanda ba za su kasa hadisi goma ba daban-daban waɗanda aka zo da su cikin littattafan na malaman sunna domin bayanin irin wannan sai dai duka ba su inganta ba waɗannan hadisan ana son a yi bayanin cewa an naɗa ali ya kasance khalifa a wannan yinin manzo Allah ya naɗa eh, ali khalifa alhali ko ba haka lamari yake ba annabi bai naɗa shi ba ina fata an fahimci wannan to asali da kissar take buraida ya ba da labari ya ce ya kasance bai da jituwa da ali haka ma khalid bin walid da aka tashi zuwa hajjin bankwana sai manzon Allah ya tura Ali zuwa ƙasar Yaman domin ya je yaƙi wata ƙabila aka je aka yi yaƙin manzon Allah ya tura Ali ya ce ka je ka karɓa humusi ka je ka karɓa humusi mun san humusi ko wani kaso ne wanda ya an yaƙi dukiyar za a ɗebe ta manzon Allah ce da aka zo aka ba shi humusi ya cire humusin sai Ali ya ga wata buya daga cikin humusin sai ya ɗauke ta ya zaɓa makan shi ita kayan manzon Allah ne shi kuma Ali yana da gata ga manzon Allah da aka sai ya ɗauki wannan buyuwar ne sai da yake gwada makali ya ce duba ka gani duke can ta kuma ga ali can ya ɗauki baiwa ciki ni ko wallahi sai na faɗa manzon Allah shi na sai khalid ya ce a ina wani ɗinka kada ka faɗa manzon Allah wannan magana ce wallahi sai na faɗa mai ana dawa suka samu manzon Allah garin makka ya zo aiki hajji aka kammala aka jiyo an jiyo ana kan hanya kenan sai buraidu ya ce ya rasulullah yana da korafi game da ali sai kama ta ali bai kyauta ba yayi kaza yayi kaza sai manzon Allah ya bata rai manzon Allah ya bata fuska matuka bai ji daɗi ba bayan ya gama sai manzon Allah ya ce to ka sani ya bare da man kuntu maulahu fa aliyu maulahu duk wanda yake yana yan abin ga ni ne maulai ni ne masoyi shi to ali masoyi ne ne duk wanda ke son manzon Allah dole ya so ali to haka da aka yi bare da ya dawo ya ce wallahi in ya san da ma bai ba manzon Allah ashe yana son ali matuƙa to ana haka sai ga wasu su masu zo sun kawo ƙaran ali su kuma daga cikin sojojin yakin ne bayan an amso humusi za a raba dukiyar yaƙi biyar a ba manzon Allah kashi guda shi ko manzon Allah in ya zo ya raba matalakawa to an ɗebe humusin sai shugaban yaƙin ya ga wasu daga cikin jama'a waɗanda suke cikin yakin talakawa ne sai ce to ai manzon Allah da ma in an ba shi talakawa zai ba to ga mabukata sai diba sai ba su 'yan jibbobi haka ya ba su wasu 'yan kayayyaki sun ka karɓa suna ta murna to sai suka kama hanya suka yi garin makka domin su samu manzon Allah a yi aiki hajji tare da su suna ka hanya sai suka kicibi sai suka haɗi da ali shi ko bai wa da isa garin makka ba ali sai ce ina ina kuka samu waɗannan rigunan da kuka sa suka ce to za mu zo ne wajen manzon Allah a aiki hajji tare da mu kuma duka kayayyakin mun sun yayyage ba mu da wata sutura ta kirki na sai wanda ka bari na ibinka ya zazzabe mu marasa sutura mai kyau ya zaɓi mu da sutura cikin kayayyaki ya ce ya ara mana ba kyauta ba musa in an dawo waje aiki hajji mu cire domin kada mu riski manzon Allah cikin dauɗa da kuma ragga manzon Allah ba zai ji daɗi haka ba sai Allah ya ce wallahi ƙarya kuke sai kun cire tufafin nan suka ja suka ja Ali ya kiya sai da fa suka cire tufafin suka mayar da su suka mayar da duk dukiyar ga baki daya sannan ali ya yadda da abin da suka yi su kuma suka ce wallahi sai mun faɗa manzon Allah suka samu manzon Allah suka faɗa mishi suna faɗa manzon Allah sai suka fuskan manzon Allah ta yi duhu rayuwar manzon Allah ta ɓaci bai ji daɗi ba sai manzon Allah ya ce kai complain ɗin game da game da yawa a buga mini shema aka buga mai yace a buga min mimbari aka buga taka ya hau sama ta yadda kowa na tsinka dai yace to ya ku jama'a yayi wa'azi sa'an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya daga hannun ali ya ce man kuntu maulahu fa aliyu maulahu allahumma waliman walahu wa adiman adahu ya ce duk wanda na kasance shugaba ne to ko kuma duk wanda na kasance masoyi ne an fahimta domin kalmar maula kalma ce mai faɗin ma'ana shiya suka ɗauke ta shugaba suka ce duk wanda na zamo shugaba ne to ali ma daga yau shugaban shi ne kaga shugaba biyu kenan ko ta gaba shugaba biyu ga musulunci malaman suna suka fasara a'a ba haka ake nufi ba duk wanda na kasance masoyin shi to alima masoyin shi ne kalmar maula tana iya ɗaukar masoyi tana iya ɗaukar gida tana iya ɗaukar ma'anoni daban-daban har ‘yantaccen bawa duka maula ne ko? to bisa ga wannan ali bin abi talib ani ya daga hannun shi ce man kuntu maulahu fa aliyu maulahu allahumma wali man walahu wa adi man adahu to sai suka dauke shi a matsayin shugabanci su malaman sunna suka ce ba mu dauke shi a haka ba saboda tun a wannan gudun babu wanda ya fassara wannan abin a matsayin shugabanci babu wanda ya fassara ba mu hifa sahabba annabi iya fassara ba da annabi ya naɗa shi shugabanci wannan gurin bayan wucewar annabi ana rikicin shugabanci da ana ɗauko ne a naɗa ma al'umma su yadda wa ya isa ya warware maganar annabi a gurin sahabbai da suka ce manzon Allah ya faɗi haka ne domin ya nuna wa mutane su daina ƙiyayya da Ali Ali ya dadde ne guri ali masoyi ne ni an fahimta su so ali so na hakika annabi ya yi musu wannan ne domin haka kurum ba domin abinda za sun ka fasara hadisi a kai ba ina fatar an fahimci wannan to ruwayoyin da sun ka zo da magana akan gadir ruwayoyi ne mutawaturai waɗanda ba mu da lokacin da za mu ce mu ɗauke su ɗaya bayan ɗai mu karanta waɗannan ruwayoyin amma ruwayoyi ne waɗanda haddinsu ya taka martaba ta tawaturi an ruwaito su daga sahabbai masu ɗimbin yawa adadin sahabbai mai yawa sun ruwaito waɗannan ruwayoyin yana daga cikinsu an ruwaito daga sa'ad ibn abi waqas an ruwaito daga buraida an ruwaito daga ali bin abi talib an ruwaito daga abu ayyuba al-ansari an ruwaito daga albara bin azib an ruwaito daga anas bin malik an ruwaito daga abdullahi ɗan abbas an ruwaito daga zaidu ɗan arkam an ruwaito daga anas bin an ruwaito daga abu sa'id al-khuduri an ruwaito daga abu huraira don haka kona muna da sahabi ɗaya har sahabi goma waɗanda ba su kaɗai ba ne waɗanda kowannensu ya ruwaici hadisin gadiyar ku wata ran ma ali ya tashi bisa membari ya tunatar da mutane game da batun gadiyar ku ya ce wane ne yake jin manzon allah sadda yake faɗin mankuntu maulahu fa aliyu maulahu sahabi goma sha biyu suka miƙe suka ce wallahi mun ji wanda na daga cikinsu akwai abu huraira ya miƙe ce wallahi na ji manzon allah na faɗi haka anas bin malik shi ma ya miƙe ya ce wallahi ni ma na ji manzon Allah yana faɗi haka abu sa'id al-khuduri shi ma ya miƙe ya ce wallahi na ji manzon Allah ni ma yana haka don haka ali masoyin mumene ne hadisin ya taka haddi na tawaturi kowane sahabi in ka ɗauko shi za ka iya ɗauka za a ga sahabi akwai mai hanya tara wadda wannan hadisi ya zo ta gare shi hanyoyi ɗaiɗaiɗai har hanya tara wani sahabi ka gane shi da hanya biyu wani hanya kaza so hanyoyi ne masu yawa wannan hadisin yanzu ya taka haddi na tawatur ya wuce ka karyatar da shi kisar gadir hum kisa ce ta faru to sai dai rafida sun canza ta sun ba ta wata ma'ana domin cimma wata manufa tasu wadda take mai muni ina fata an fahimci wannan haka ma a wannan gurin ne annabi ya ce inni tarikun fikum sakile ne ko ta wata ruwaya ruwaya zaidu ɗan sabit wadda tana cikin sahihul jami hadisi na 4557 haka ma kwatankwaci yi yana a hadisi na 2456

hadisi na 2457 da hadisi na 2458 wanda ya zo da kwatankwacin hadisin ga kuma littafin majma'u zawa'id wa manba'ul fawaid na imam al-haisami hadisi na 14 da annabi ya ce inni tarikun fikun inni tarikun fikun fikum khalifataini yace zan ba halifofi biyu ba wancan halifa yake nufi ba yadda suke fassarawa yace zan ba halifofi biyu kitaballahi yace littafin Allah yace habalan mandudan yace ai wata igiya ce wadda aka zuro da ita ma bai sama'i wal ardi tana tsakanin abin da ke tsakanin sama da ƙasa wadda in ka riƙe wannan igiyar aka ja sai a yi sama da kai in baka riƙe ta ba kuma sai a yi ƙasa da kai in ka mutu mutum gawa ka da ita sama ƙasa an kai da ita ya ce wa ita rati ahala baiti bancin littafin allah na biyu abin da na bari shine dangina itarati dangina ya ce hala baiti waɗanda su ne iyalin gidana ya ce huma kuma lalle su da iyalin gidana da littafin Allah lan ya tafarraka ba su rabuwa hatta ya rida alayyal hauda har sai sun sha tafki alkausar tare da ni ba su rabuwa to malamai suka ce sai rafida suka ɗauki wannan hadisin suka ce mun samu dalili suka ce mun ɗauki wannan hadisin mun samu dalili annabi ya ce inni tarikum fikum khalifataini ai khalifataini ai manya manya khalifuni inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya ma yau a bayan ƙasa wane ne wannan khalifan dan adam an gani domin shi ya maye ma Allah a bisa doron ƙasa ya mai bisa ga wannan inni tarikun fikum ne yake daukar annabi zai bar mutane guda biyu ko kuma zai bar al'amura guda biyu waɗanda su ne waɗannan al'amura za a bi bayan wucewar shi su ya bari daga khalfa abinda ka bada baya ka bari ko bayanka shina kitaballahi habalan mandud littafin Allah igiya miƙaƙƙa ma bai na sama'i wal ardi wanda take tsakanin sama da ƙasa wa itarati sai kuma dangina ahala baiti waɗanda suke iyalan gidana malamai suka ce ai manzo Allah ya fassara me yake nufi da na ko mutanen gidana ya fassara waɗanda yake nufi da kanshi manzo Allah ya fassara don haka ba a buƙatar tafsirin ka idza a tafsiruhu fala yultafatu ila tafsiri ahadin min alalamin to manzo Allah ya fassara wane ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke nufi da wa da wa ne yake nufi da itirati ahla baiti yana nufi al'umma sunna annabi ya bar qur'ani da sunna da mabiyan sunna su ahalu baiti a nan saboda iyalan gida ba wanga gida na jini ba gida ne na aƙida gida ne na addini duk mumin yana cikin iyalan annabi iyalai na addini annabi ya ce ni gare ku kamar uba ne haka dukkaninmu 'ya'ya muke ga annabi dukkaninmu annabi ya fassara amma ba mamaki wani zai ji cewa a abin kamar an wani magudi ciki ko menene ake buɗe littafan tiriyan tiriyan zai fahimci abin da bai fahimta ba zai san kuma abin da bai sani ba domin ko annabi baya magana a kan iyalan gida ne tsatso ne kurum tsatso na addini annabi ke magana wa ya fassara magana a haka annabi ya fassara ta da kai ne in ko kafi shi ilimin fassara sai mu sani don haka wannan hadisin da ire-ire ne duka ba suna karantar da kalifanci ba malamai su yi bayani mai tsawo sa'annan wani abu ma muhimmi wanda ya kamata a ƙara fahimta game da matsalar nan ta gadir kum din nan da kuma wannan hadisin da manzon Allah ke faɗin inni tarikum fikum ne wani wuri ya ce yace saqilaini abubuwa guda masu biyu abubuwan bari guda biyu na basu littafin Allah da kuma ahalu baiti su ne ahalu ta ba su taɓa rabuwa a ce duk ahalu sunna sun ɓace sun rabu da sunna an gane ba su taɓa ɓacewa gaba ɗaya ahalu sunna ki ɗayansu a ce sun taru duk su duka sun kauce ina dole in wani ya saba nan wani ya yi daidai nan dole ne in wani ya saba wani kuma daidai ya yi ina fata an fahimci wannan to bisa ga wannan yake tabbatuwa gare mu cewa waɗancan mutane rashin iya fassara ne shi ya kai su ga wannan abin da suka yi amma da a ce akwai wanda ke kallon cewa ba haka ba ne ya tsayu to zan ba shi littafi akalla littafi 20 inda ake karantar da cewa waɗannan itirati ahala baiti nan ba ma waɗancan iyalin nashi na jini ake magana ba ana magana ne ga jama'a masu bin sunna annabi ya ɗauke su kamar dangi ne saboda dangi ne ne cikin da'awar addini ina fatar an fahimta sannan maganan mankuntu maulahu fa aliyu maulahu ko to ai wannan maganar idan ka ɗauki fasarar ta ba shugabanci take nufi ba don da sai annabi ya ce na yi muku wasici da ali bayan wucewa ta sai ya zama shugaba to ya annabi zai faɗi magana mai controversy what is not clear kuma sahabbai duk ba su fahimce ta a haka ba sai kai da ka zo yau ka ce sahabbai ba su iya ba fahimta su ba daidai take ba kai ka iya kai ka san daidai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 والملائكة بعد ذلك ظهير to saboda kurewar lokaci zan ɗauki daidai point Allah maɗaukakin sarki na cewa fa inna Allah huwa maulahu Allah shi ɗauki kalmar maula tana nihin shugaba to fa inna Allah maulahu Allah ne shugaba annabi Muhammad wa jibrilu haka ma jibrilu shugaban annabi sallallahu alaihi wasallam ne wa salihul mu'minin haka ma mu'mine na kwarai duk shugabannin annabi ne shi annabi shine shugaban mu ko mu ne shugabanni ne to idan maula na nufin shugaba kuma lalle sai shugaba to wannan ayar tana nufin kai shugaba annabi kake kai ma shugaba annabi kake kai ma shugaba annabi kake waccan da ke gida ita ma shugabar annabi ce duk shugabanni muke ga annabi don haka dole ya mana da'a kenan ko amma annabi shi a uban gidanmu shi a shugabanmu ashe kaga kana iya zama maula ya zan kai ai yaron gida maula kaga nan ya zo da ma'ana daban-daban fa inna allaha maulahu lalle allah shine ubangiji ne maula yana nufin ubangiji nan sannan zo da ma'ana ta biyu wa jibril haka ma mala'ika jibril masoya annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya abatahu ila jibril nan ahu ya abatahu man jannatul firdausi ma'awahu ko in ji ma az-zahra sayyidatu nisa'i ahli janna wa salihul mu'minin su kuma salihan mu'minai mu kuma yaran annabi muke Ka ga maula ya zama yaro to zai ka ce man kuntu maulahu fa aliyu maulahu sai ka fasara shi yaro duk wanda nake yaro ne to ali ma yaro ne ni yana yiwa haka don haka ka tsaya ka iya fasara? su abubakar duk suna na an kai wannan abin su umar suwa suwa amma waɗannan sahabban kara kakab ba su fassara wannan tsayo ta gadir kun a matsayin inda annabi zai ba da wasicin shugaban da zai zo baya ne ba ba su fahimci haka ba cikin mankuntu maulahu sai kai da ka iya yau ka fi su jin larabci ka fi su sanin hadisi ka fi su usulul fiqhi ka fi su sanin komai na addini kai ne za ka iya ganowa sahabban nan ba su gano ba ko ali bai iddia'in shugabanci ga kai ne ta hanyar gadarkun ba bai taɓa iddia'in cewa saboda gadarkun ni ne shugaba ba ina fata an fahimci wannan da haka wannan hadisin na kuntu maulahu ba haka yake nufi ba falala ce ta ali duk wanda nake masoyi ne wanda duk jera son annabi cikin rene to ya tabbatar da yana son ali babu son annabi babu son ali in baka son ali to baka son annabi in baka son annabi baka son ali shi ali ko yaushe sai ka so shi sannan kake zama mumini an fahimci wannan so akwai ayoyi da dama waɗanda suke nuna ma'ana tantagarye ta wannan ayar ba tana nufin ali shugaba ba ne na biyu akwai faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam an ta minni bi manzilati haruna min musa kai gare ni kamar haruna ne ga annabi musa ko suka ce to ai haruna shine abin nan na annabi musa shi ya gada annabi musa muka ce a'a to ai annabi haruna yayi wafati gabanin wafati annabi musa don haka in dai batun shugabanci ne annabi haruna ba shi ya gadi annabi musa ba to hadisin asalin shi shine annabi ya aiki ya fita tare da sahabban shi zuwa yakin tabuka sai ya bar ali gida ya ce kai kuma tsaya ka kullum min da gari bayan ya tafi sai mutane wasu daga cikin munafikai suka kama ka kai ali akwai bakin jini yanzu duk da muhammadu ma da sarkin shi yanzu ya fara gajiya da shi ya dunguje shi bai yi da shi muhammad fa masoyin shi amma bai yi da shi yanzu sai abin ya ɓibira ali sai ali ya ruga ya ce zuwa Allah bisa hanya zuwa ta buka ya ce ya rasulullahi ka banni in ji yaƙin nan ka banni cikin mata da yara ya ce ya rasulullahi ka banni ni ma in je in fafata a kashe ni ko in kashe annabi ya ce mai a'a ka yi haƙuri dai ya ce to kaji mutane na aibanta ni suna faɗin gashi nan ka gaji da ni ka bar ni gida saboda yanzu duk da tafiya baka son yi tare da ni sai annabi ya ce a matar da ya alishin ba za ka yarda ba an ta kuna minni bi manzilati haruna min musa ka zamo kamar gare ni kamar da annabi haruna ya zamo mu annabi musa da annabi musa ya je amsa tarawa ya bar magari riko annabi hajar ko a mutu annabi hajar wadda suna yadda yake ina faɗi ne ne yadda hausawa muke faɗi nan don a gane so annabi hajar annabi musa ban bambai gari tsaro ko ya je karɓar taura to shi ba ka zama min irin annabi hajar kada ka ce sai ka bi ni na bar ma tsaron gari ni kuma zance wajen yaƙi kun ga fuskar ne ko wadda adda shabu yadda nan na annabi ya amfani da shi annabi harun eh subhanallah annabi harun ne da allah ya haƙuri annabi harun ga annabi musa alaihi salatu wassalam shine annabi ah, musa bambai tsaron banu isra'ila ko ya je ya karɓo taura. an fahimta to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka zama min kamar annabi harun ga annabi musa in ban ma tsaron mutane ni kuma in je wajen yaƙi shi kenan ne ba wani abu ba ne to amma dai sai suka yi ta ya musa abin suna ta ɗauka ta suna fassara shi daban-daban allah maɗaukin sarki ya taimake mu insha Allah dai bayan sallah dai za mu yi da sa karkara abubuwan saboda na haɗa muku magana ta ali tsawo gare ta yawa gare ta akwai shigohi waɗanda suke kewaye da sha'ani nai waɗanda dole sai an buɗe su allah maɗaukin sarki ya taimake mu in allah ya so gobe za mu ci gaba da tafsir kamar yadda aka saba rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban